Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na taɓa kalashi, shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. A wannan makon dai za mu liƙa ƙasar Faransa, inda shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya ƙudiri aniyar mayar da harshen Faransanci. ɗaya daga cikin manyan harsuna na duniya musamman ma a nahiyar afirka sai a gyara zama don jin ƙarin bayani a cikin shirin wanda ni naku muhammad nasir awwal zan gabatar. madalla a kwanakin baya ne shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya kaddamar da wani shiri mai cike da babban buri da nufin mayar da harshen faransanci ɗaya daga cikin manyan harsuna na duniya musamman ma a nahiyar afirka da ke zama gida ga mafi akasarin masu amfani da harshen na faransanci shugaban ya bayyana wannan shirin nasa ne a wani jawabi da ya yi wanda ya zo daidai da ranar duniya ta francophonie sai dai yayin da wasu masu kishin harshen faransanci ke yaba wa shirin da aka ware kuɗi na miliyoyin euro don bunƙasa harshen faransanci a kafafen yada labaru da fannin fasaha da kasuwanci da kuma taruka na ƙasa da ƙasa masu sukar lamiri musamman ma 'yan afirka sun ce shirin na da wata manufa ta sabon salon mulkin mallaka. Nan dai zauren kasuwar baje kolin littattafai kenan na shekara-shekara a birnin Paris da ke zama dandali mafi kyau na duba yadda harshen na Faransanci yake a wannan zamanin. Baya ga sabbin littattafai na Faransanci da aka baje su akwai kuma rumfuna da aka wa mawallafa daga ƙasashen Rasha da Kanada da kuma nahiyar Afirka, abin da ke zama shaida yadda harshen na Faransanci ya yadu. yake kuma tafiya da zamani. Laurence Sibel Bafaranshiya ce mawallafiya kuma malamar makaranta da ta ce ba ta yi mamaki ba domin akwai wani sidabaru ga harshen na Faransanci. Uh, uh, Abin sha'awa ga harshen na Faransanci shine yadda za ka iya garwaya kalmomin kuma su fidda ma'ana a cikin jimla. Kana iya kirkiro da kalmomin a cikin jimla. idan kana karatun adabi ko littattafai kakan ci karo da jimla masu ban sha'awa da marubutan ne suka girgiro akwai kuma wani salo na waka a cikin harshe shi ma shugaban faransa emmanuel macron ya yarda da haka domin a jawabinsa na ranar francophonie ta duniya ya bayyana shirinsa na farfado da darajar faransanci kamar yadda aka san shi a da. Faransanci wani harshe ne na kalmomi masu sosa rai da kuma bajinta, harshe ne da ke iya yin ƙaura. Za mu rubinya yawan ɗalibai a makarantun Faransa da ke ƙasashen ƙetare da kuma yawan ɗalibai da ke zuwa Faransa neman ƙarin ilimi. Muna son 'yan gudun hijira a Faransa su samu ƙarin lokaci na koyon Faransanci. Zan buɗe wata cibiya ta rukunin ƙasashe masu amfani da Faransanci a wajen birnin Fari. a daidai wurin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta mayar da faransanci harshen hukuma a karni da goma sha shida. Shugaban na Faransa ya kara da cewa yaren ya wuce a ta'allaka shi da Faransawa kadai. La francophonie doit faire droit aux autres langues. Faransanci ba harshe ne na al'ummar Faransa kaɗai ba, dole ne harshen ya amince ya kuma tallafa wa sauran harsuna da ke fuskantar barazanar gushewa a duniya. Ƙungiyar Francophonie mai mazauni a birnin Paris ta kiyasta cewa kusan mutum miliyan 275 ke amfani da harshen Faransanci a duniya, mafi yawansu kuwa a nahiyar Afirka. Sai dai harshen shi ne na shida mafi girma a jerin manyan harsuna da ake amfani da su a duniya. Yana bayan harsunan Mandarin da Ingilishi da Larabci. hatta Spaniyanci na gaban Faransancin. Ana amfani da shi a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar EU. Ƙungiyar ta Francophonie ta yi hasashen cewa yawan masu magana da Faransanci zai karu zuwa mutum miliyan 700 kafin shekara ta 2050. Wato abin nufi, bunƙasar yawan al'umma za ta taimaka wa shirin na shugaba Macron. Wani binciken baya-bayan nan ya gano cewa faransawa na tinkaho da harshen su michel lunet shi ya jagoranci binciken euh, a tunaninsu harshen faransanci na nan daram baya fuskantar matsala amma kuma yana fuskantar barazana musamman daga harshen ingilishi saboda haka a shirye suke su kare shi euh, sai dai abin mamaki shi kan shi shugaba macron wanda ya iya harshen ingilishi kamar sarauniyar ingila yana daga cikin masu keta haddin faransancin inda yake yawaita amfani da wasu kalmomin ingilishi a cikin jawabansa sai dai ya kare wannan matakin da cewa yunkuri ne na nuna haɗaka tsakanin harsuna mawallafiya malin buchad daga yankin quebec na ƙasar canada da ta halarci bikin baje kolin littattafan ta goyi bayan matakin na Macron. Euh, euh, ya zama dole mu ci gaba da kare harshen kasancewa mu tsirarru ne a yankin arewacin Amurka. Inda 'yan Anglophone wato masu amfani da harshen Ingilishi suka yi mana ƙawanya. Harshen shi ke bayani game da al'adarmu wanda ya zama dole mu kare shi. macron dai ya naɗa mawallafiya 'yar ƙasar faransa mai asali daga ƙasar maroko laila silimani ta jagoranci shirin na haɓaka francophonie ta ce za ta ba da ƙoƙari wajen zamanantar da harshen da sanya shi zama na 'yan kasuwa amma wasu ba su goyi baya ba alan mabanku marubuci ne ɗan ƙasar congo ya ƙi karɓar goron gayyata na macron don shiga aikin na haɓaka harshen na faransanci yana mai cewa wani yunkuri ne na sabon mulkin mallaka na faransa shi ma abdulrahman waberi dan faransa mai asali da kasar jibuti na da irin wannan ra'ayi uh, uh, a yanzu mun shiga wani zamanin francophonie na shugaba macron a gare ni yanzu harshen bai da wani tasiri domin bai da tsohon ra'ayin nan na nuna wariya ko na mulkin mallaka illa iyaka ya zama wani harshe na sadarwa shugaban ya ce zai ba wa harshen wani sabon ruhi a afirka amma a hakika babu gaskiya a cikin lamarin shi kuwa kofi a tandi mawallafi daga kasar benin da ya ce marubuta 'yan afirka sun ba da gudunmuwa wajen haɓaka harshen na faransanci ya nuna kwarin gwiwa cewa harshen zai bunƙasa ko da kwai ko babu wani mataki da macron ya ɗauka euh, idan na je birnin bamako ga misali ina iya yin magana da ɗan ƙasar mali a cikin harshen faransanci babu abin da ya fi kyau ga yare face a riƙa yi a kullum francophonie na raye bai mutu ba atandi ya kara da cewa kowace ƙasa ta afirka na ba da tata gudunmuwa da kuma salo ga harshen na faransanci masu sauraro a nan za mu sallama da ko a filin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki ni na ku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw